Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu magana ne akan dalilan da suka sa mata ke tsoron saki da har maza ke iya amfani da kalmar saki domin yin barazana. Shin ko me ya sa sakin har ya zama abin barazana? so daga ran da kaddarar aure ya zama cewa zama ya kare an saki mace duk inda ta wuce za a yi ta nuna ta a ce ai wancan an sake ta to sai zama kamar wani abu ne wanda yake na tsoro kamar wani aibu ne saboda kafin a sake ki dole sai kin yi wani mummunan aiki tare suke tafi rikice akwai zance. Aiki bari shirin namu na yau ya kunshi muhimman abubuwa da suka danganci wannan batu. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama inda a yau za mu gano sirrin kabilar bagi na inda suke samun karfi da haƙuri. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar kaduna domin jin ci gaba inda aka tsaya daga makon da ya gabata ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana Mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A yau ina tare da mata matasa da zamu tattauna da su akan halin da ake ciki na inda maza suke tsorata mata da kalmar saki. aure dai arewa yana ƙara samun wa'insu ƙalubale ta bangaren rashin kula ko kuma maganan yawaitan saki da dai sauransu a wannan zaure namu akwai malama aisha usman malama aisha suleiman malama fatisha nono da malama khadija sa'ad muhammad sai kuma aisha marafa malama barka da zuwa wannan zaure namu to malama khadija mata da yawa na tsoron saki duk da yake ya zama wannan kamar wani al'ada ne ma a arewacin najeriya to saki da aure kamar ya da kani ne ko in ce dan tagwaye mm. in an yi auren to an dan Allah ake na tartar kar ya sako ta mm. ko kar ta dawo gida mm. me yasa kike ganin maza suke amfani da wannan kalma ta saki wurin tsorata mata kuma ko da wani irin hali mace take da shi take ciki a cikin gidan mijinta take iya zama dolenta saboda wannan kalma ta saki me yasa kuke tsoron saki to ah, jama'a assalamu alaikum kamar yadda kika faɗa saki an ɗauke shi wani babban al'amari musamman a wurin arewaci na mu na najeriya saboda a yadda aka saba al'ada da idan aka yi aure yana da wahala ki ji an ce an rabu da mace kuma a bisa al'ada kafin ki ji an rabu da mace sai dai idan ta yi wani babban laifi ko mummunan laifi zai yi wahala ki kirga gidaje goma ki ji an ce akwai macen da aka taba sakinta za ki iya kirga gidaje hamsin a jere a da kenan mm. ba a saki ko ɗaya ba so daga ran da kaddaran aure ya zama cewa zama ya kare an saki mace duk inda ta wuce za a yi ta nuna ta a ce ai wance an sake ta to sai zama kaman wani abu ne wanda yake na tsoro to kuma a lokacin abin da sa kamar wani aibu ne Kamar wani aibu ne saboda kafin a sake ki dole sai kin yi wani mummunan aiki tare suke tafiya haka kawai ba a sakin mace mm. dole sai ta yi mummunan laifi to shi yasa mata suke jin tsoro har yanzu kuma yana jikin wasu matan suna ganin har yanzu idan aka sake su ko da su suka yi laifi ko da ba su suka yi ba za a duniya za ta ga cewa su ne suka yi abin da ya sa aka sake wato zai bata musu suna zai bata musu suna zai bata sunan iyayensu to wasu iyayen ma za su iya nuna cewa sun ma yafa yarinya in dai har ta yadda ta yi abin da ya sa aka sake ta mm. a wancan lokacin ke eh. to amma matsalar da muka samu mun kasa gane cewa a yanzu abin ya sauya mazan sun canza ba irin na da ba ne saboda namijin da kafin ki laifin da har zai ma fita ya faɗa ma yan uwanki bare wanda zai kai ga saki mm. kika duba za ki ga ba karamin mummunan laifi ba ne. Mm. amma mazan yanzu talauci yana sa su yin saki kwaɗayin abin duniya yana sa su yin saki sannan sha'awan mata daban-daban mm. yana sa su yin saki wanda wata macen duk ladabinta duk biyayyanta duk haƙurinta ba ta yi laifin ma komai ba Ajabinta akwai wanda na gama a takardar sakin ta mijin ya rubuta ba ta min laifin komai ba mm. ta fita daga ran shi ta fita kawai ba ta mai laifin komai ba kawai shine ya ji ba zai iya kula da ita yadda ya kamata ba to gara ya sake ta mm. ta je ta samu sauki a rayuwarta to amma kaman wannan malama ka ji ai kaman daidai ne in har za ka cutar kuma kaga cewa zaman ba zai yiwu ba mm. ya zama zalunci kira ta ce zo mu aure mm. za kuma iya zama a ce to wance ba zan yi daukan kaza ba za mu warware mm. ki yi hakuri ba dan bana son ki bane ba kuma ko da kin ci gaba da zaki killa zan iya cutar da ke. so irin wannan kamar bai kamata a ce mata suna tsoro ba amma ki ga mata suna tsoro kawai eh, a shari'a mm. daidai ne tunda namijin ne ya tsoraci wannan ba macen ta ce to mm. amma in kika duba sai kiga idan ta koma gida mm. maimakon iyayen su gana ba san ta bane ba zabin ta bane amma shawara da ita ba an yanke mata hukunci ne to sai kiga iyayen da ba su da fahimta sai ya koma kuma duk da haka sai suna kyamanta su dai in dai an ce har an sake kan nan ko da laifinka ko ba da laifinka ba da sanka ba da sanka ba kai dai mai laifi ne a al'ada mm. a al'ada kawai tun da dai mm. kai aure an sake ka kamar sun mamanta su suka haife ka mm. kuma ba laifi bane dama su suka haife ka suke son ka wani ya zo ya roƙa arziki aka bashi yanzu idan ya dawo da abin da aka bashi ya kamata su runguma tun dama tun asali nasu ne tunda su suka haifa babu wanda ya kamata ya fi iyaye son 'ya'yansu to ko da miji ya zo ya ya aura ya dawo da shi dole ku karba kuma da fahimta da fahimta kuma mijin nan misali ba wai ya dawo muku da yarku bane yace tai wani laifi mm. ya ma faɗa saboda ya fitar da ita daga zargi mm. cewa babu abin da ta da na karba saboda zan iya kulawa da ita yanzu na gaza ka in zalunci amanan da kuka bani ga amanan ku na dawo da shi ya kamata su karba nasu ne bai kamata su nuna mata wani abu da zai daga mata hankali ba to amma sabanin irin iyayen da muke da su a wannan zamanin ai wannan magana da kika kaman mummunan zance ne kika bada akwai eh, wayansu har halayen da kuma matan suke samun kansa a inda ba mijin bai ma nuna cewa na gaza tafi ba a'a zalinta tasu yake yi ko mm. akwai halin da ake ciki da 'ya'yansu ma rayuwarsu da ko kuma tarbiyyar 'ya'yan ya shiga ciki mm. amma mace sai kiga ta zauna wai saboda kar a kira ta da sunan bazawara mm. haka ne malama fati a irin wannan yake hangen matan da suke tsoron dan kai a kira su da suna bazawara su da 'ya'yan suna cikin halin ha'ula'i to assalamu alaikum ni a nawa tunanin gaskiya tsoron da mu mata muke da a kira mu zaura na farko halin da 'ya'yanmu za su shiga ciki na biyu yanayin ɗaukan da iyayenmu muka koma gida gidan iyayenmu za a ɗauke mu na farko yadda za a tsangwame 'ya'yanmu mu yadda za mu kasance wani lokaci take gama gama bazauran ta koma gida ita za ta ciyar da kanta wani lokaci dama wannan ciyar da kai da ake a gidan haka nan zaka haƙura ka zauna a gidan mm. mijin naka eh. to in ka koma gidan kana tunanin to ta ina zan fara ban da sana'a ga ƴaƴana karatun su shi ma zai shiga garari ka rasa mm. yadda to gaskiya mata sukan sukan ji tsoro To ki ce shi ashe hangowa suka yi cewa lallai akwai inda za su dafa. malama aisha marafa mm. ashe mazan nan zama suka yi suka lakanci mm. ina ne inda masokar mu take kafin suke tunanin bari su amfani da shi wurin tsorata mace har ya kai ga ya riga ya shiga jikin mata musamman na arewaci kuma musamman yar kabilar bahaushe mm. in aka ce mata saki to sai ka ji ta tsit mm. kamar da wuta gaskiya kam maza sun kai mahanga sun hango hakan to kuma matanmu ya kamata mu ma mu ƙara farga ga wai in ba in an sake ki ba wai don ba a sanke wani ko tsanakki ce sa aka sake ki bane wanda zai sa har iyaye su ma su ga ke ma kina ɗare-ɗare da kanki ke ma baki yarda da kanki ba har ya sa ke ma kina jin kai in na koma gida ma ba zan iya zama ba ko wani hali zan shiga ko wannan a'a yanda Allah ya tsaro maka rayuwa ne babu yanda za ka yi da shi haka Allah ya tsaro maka rayuwarka to saboda haka ki gwada mai cewar eh ko da kin kun rabu din za ki iya rayu ba ba tare da shi ba abinda Allah ya baku Allah ya raya su in ya bar miki Allah ya raya su in ya rike a gurin shi falillahi alhamdu iyaye su suke ma ƙara hassasa ki haƙuri ki haƙuri ana cutar yarinya ana ƙara tankwasar da ita amma ana baki haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri wannan ba haka rayuwa take ba malama aisha usman kin ji da abin da yan uwanki suka ce a game da yadda mata suke shiga cikin tsananin tsoro saboda kawai suna tsoron kar a sake su yadda ma za suke amfani da wannan rauni namu ganin cewa to ai suna tunanin kamar ba mu da mafita anya mace ba ta da mafita ne idan an sake ta shikenan karshen rayuwa ya zo mata ai ba yadda ma za a yi a ce wai mace ba ta da mafita wai da za ta sa wai ta zauna a gidan miji ana cutar da ita wai ta ce ita ba za ta fita daga gidan mijinta ba duk da dai so da yawa wasu suna tunanin wai saboda annabi ya ce a ƙarshen duniya mata za su yawa maza za su zama ɗan kaɗan mm. to wata wannan tunanin da aƙidan da take da shi na addini mm. sai sa sai ta ga idan ta fito fa ba za ta samu miji ba mm. wanda wannan kuskure ne sosai matukar za ki zauna ki zama mace nagari ki zama mai tarbiyya ki kare mutuncin kanki to ba wani namiji ma da zai so ya rabu da ke ko kuma wai har ma ya so zai rabu da kin ke ki dinga jin tsoron ba za ki samu wani ba ƙarya ne mata mu sa mu cewa duk in za mu rike tarbiyya za mu rike addini mu kama kanmu mu mm. cire wani kwaɗayi da tsoron talauci mm. da wai in za a dinga tsangwamanmu mu mu cire shi a wannan ranmu za ki rayu ko ba namiji matukar in kin da ai kin rayu ma kafin ki aure yawa mm-hmm. to in dai har kika kama kanki za ki rayu ba namiji kuma kar ki taba tunanin wai ba za ki samu nagari ba sannan kuma ƴaƴa kar su zama wai za su dinka tsoratar da mu tarbiyyar yara ba a hannun ki yake ba ke sababi ne dai ki daura su akan wannan Allah mm. shi ke kula da ƴaƴanmu wasu yaran ma sai ki ga in ba a hannunki suke ba sun fi tasowa cikin nagari matukar in wanda suka taso a yi shi mutumin bane mm. nagari ne mm. amma in kika sa cewa wai saboda ki ke bara ki rabu da miji ba ko mun munanan halayen shi mm. ko mun kuma irin tsangwaman da ya nuna miki bara ki rabu da shi ba to kullum kuma zaki ta koma baya ne ƴaƴan naki ba su samu tarbiyyan ba ke kuma baki yi ma Allah ibada inda yake so ba saboda baki samu nishaɗin zama babu natsuwa haka ba zuwa haka ne so don haka don allah mata mu cire wannan abu mu wai na cewa wai saki zai hana mu rayuwa ko zai hana ƴaƴan mu su ci gaba wasu iyayen asu suke daɗa sa mata suke tsorata da dawowa mm. gida saboda akwai iyayen da da yawa suke tsoratar da 'ya'yansu aikin fi karfin ci da sha a gidan miji mm. idan kika dawo fa gida fa ke fa za fa ki dauki nauyin kanki mm. dan mu kin riga kin wuce zama a gaban mu ba za mu dauki nauyin ki ba mm. bare mu dauki nauyin 'ya'yanki kuma idan za ki dawo gidan nan kada ki dawo mana da 'ya'ya to ita kuma mace akan 'ya'ya fa to duk halin da take ciki duk hukubar da take ciki tana fa hakuri akan haka Allah zai taya ka rukon ƴaƴan nan da tarbiyyar su shi yasa ake ce ma mata su tashi su nemi na kansu mm, mm. ba dan komai ba saboda irin wannan barazana da tsawatarwa da maza suke yawa wai me yasa a al'adar malam bahaushe ya mace da ya namiji duk da sukan yi kirarin cewa suna killace 'ya'yansu mata suna daraja su da sauransu amma kun lura da namiji shi duk in ya je dawo ma shi kullum ana maraba da dawowar shi hmm. shi kona shi yake zuwa ya yi aure goma sha ɗari ya dawo ya auro ya waye ya ajiye wa'in sunan ya waye duk shi ba a ganin laifinsa a gida hmm. amma shi ita mace ta zarar ta balaga Allah Allah ake ta samu miji ta yi aure idan ta yi auren nan kuwa daga wannan lokacin in ba ziyara ta yan uwantaka ba mm. ba fata ake ba babu wanda yake fata ko kuma ya shirya wa cewa idan ya aure yayi ne don yin ya akwai lokaci mm. amma idan kaddara ta riga ta ratso mm. me yasa kuke ganin malam Bahaushe shi in kika riga kika tafi kamar an yanke wata cibiya take ne daga zira'a jama'a a kasance da mu mako mai zuwa domin jin yadda aka amsa wannan tambayar da binta ta wa zauren. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin yau filin kwalamar mu na kabilar Bagini. tare ne da malama hindatu barde yar kabilar gbagi wanda za ta gabatar mana da abincinsu na musamman wanda aka ce yana iya tiragaɗe mutanen zuru ko kuma mutanen kadara ah, to malama hindatu ya ake wannan tuwo naku wanda ya sha suna a duk duniya aka san da shi da cewa shi ke baku karfi da haƙuri eh, tuwon namu shi ne tuwon toka za samu masara ne akan inji a surfa shi sa'an na gari sannan za a samu toka toka dai wanda da muka sani ita ce. Eh, za a samu toka sannan a samu irin basket din nan ko kwano da mu kwano suke amfani da shi za a sa toka a ciki sai a samu ruwa a dan wawasa shi dan karfi tukunnin sannan sai a sa ruwa a samu roba haka roba mai kyau sai a ɗora wannan kwanan tokan ta sama sai a sa ruwa sai ya ɗiga kwano hujjaje wanda ya dai an huda shi abin da dai ina da huje irin an huda shi za a samu wato kamar irin wanda ake yin madambaci kenan eh, eh. kisan ana dambu ana huhu da kasan eh, kwano to shi za a samu to sai a sa a tauka a cikin sai a sa ruwa a samu roba haka mai kyau sa a dora wanga ruwan da zai diga a cikin roban shi za a yi amfani da shi mai kyau na gani muna iya amfani da rariya eh za a yi amfani da rariya Sa a samu tukunya mai kyau da ruwa ruwa mai kyau shi ma Sa a zuba a tukunyan sa a samu ruwan tokan daidai inda dai zai taste ba ya yi irin zafin nan ba idan ya yi zafi ba za a iya ci ba to watan shi kan shi tokan ma kwamman gwadawa kuke yi eh, in ya yawa zai iya fitowa a abinci zai iya fitowa a abinci kuma ba za a iya ci ba so za a samu abu yadda za a auna zuba za ka ma ɗanɗana ka ji yadda yake idan ya yi zafi tuwon ba za a iya ci ba To. sai a ɗora ruwan da ruwan tokan wato shi wannan ruwan ma da za a tafasa da ruwan tokan ake zubawa a ciki a mm, hada mm, ruwa gaba daya sai a hada sai a sa a wuta sai ya tosa idan ya tosa din sai mai eh, eh, <laughs> yi targade ko ne talge talge sai kuma rude a bakin wayansu mm-hmm. mm. eh. wato sai a ɗebo gari a dama kenan a dama ta yi targe din sai a bar shi ya nuna sosai sai ya nuna sai a kawo garin sai a tuka ina ma ina ja ina da yana yi danko danko to idan yayi din nan sai ya nuna hmm, kuma an ce da karfi fa kuke yin shi kauri gaskiya haka ce. Eh. sai ya nuna zai in lokacin ya nuna din ne sosai sai a da aka gama tukawa din ka gama tukawa ya ja din na ya yi irin daidai din na ya yi danko danko hmm. so sai a bar shi a wuta tukun in ko miti biyu haka ya nuna kenan sosai sai a surko da shi sai akwai wani abu da dai suke amfani da shi za a kwashe tuwon kamar malmala? eh kamar mara ne eh, ake eh, yi da kwarya kuna eh, amfani da kwarya? ya eh ana amfani da sai a malmala tuwon kenan hmm. mm. ko da aka gama haka to wannan tuwo kenan ya kammala wato ba to kan kuke ɗiba ita garin tokan ku zuba a cikin girkin ku ba a'a ruwan ake amfani da shi to kuma tuwon fa ina iya irin ko kwana biyar haka shi wannan tuwon eh ina iya kwana biyar kuma bai lallace ba kuma za a iya cin shaka haka wani lokaci ma iya eh, ma fa suna yana ma kai sati hmm, da suna ɗinɗima shi suna iya samun su yi a yi dama wannan dani wato shi kan shi tuwon kuma sai a iya damawa da ruwa kamar faro-faro kenan eh. kama ana shan fura eh da dama shi dami suke cewa to to za a iya sha yana dadewa da haka bai da suga ake sa ko ana sa nono su ba sa yin amfani da suga malama hindatu to tun daga kiwo ya samu na tabbatar akwai miya da kuke amfani da ita wurin cin wannan tuwo akwai wani miya na musamman ne ko kowane irin miya za a iya amfani da shi wurin cin tuwo gaskiya kowane miya ana iya amfani da shi ana iya cin abinci da shi kowane miya da suna amfani miyan gauta da miyan yakuwa ake yi to malama hindatu wato shi gauta mai ɗaci da mm. yakuwa mai tsayi kuke hada a wuri ɗaya zama miya mun yi wa mai sauraro bayani ita wannan miya da kuma me da me ake bukata idan za a yi wannan miya ana bukata gauta da yakuwa da attarugu da albasa da manja ita miyar ba ta bukatan tumatiri kenan a'a sai ina amfani da gyaɗa wanda aka nika suna yi da shi sai da ta magi shi kenan sai kanwa ana sa gishiri a ciki za a za ruwa a wuta sannan a zuba gautan a sa mai man ja a ciki sai da gautan ya fara nuna tukunu sai a zuba magi sannan sa a kawo yakuwan a zuba a ciki sai a zuba garin gyada to yaushe ake sa tattasai da atarugu da albasa eh sai a samu abu a jajjaga shi da attarugun da albasa ta a zuba a yaushe ake zubawa sai an gama hada bayan an sa yakuwa da gauta sai a samu attarugun da albasa sai a saka to ita wannan miyan tana ruwa ruwa ne ko kuwa da kaurinta ina dan kauri kenan ba ba sa ruwa ana sa ruwa kaɗan kaɗan sai an bar shi ya nuna dai tukunna ruwan ya dan sosai ya dan tsotsa ya zama sauran kaɗan. Eh, da aka aza gautan tukunni gautan sai ya fara nuna sannan za a kawo yakuwan za a zuba a ciki yakuwan yanka ake ko kuwa yadda take da tsawonta yakuwan za a samu a yanyanka da wuka sai a wanke sai a zuba a cigaba da dafawa sai a kawo garin gyada ko gyaɗan za a daka sosai ne ko ko sama sama a'a sosai ake na kashi sai an daka shi sosai sai a zuba sannan sai a kawo magi a haɗa sai a bar shi a wuta sai yi To kin ce sai an gama girki kaf sannan sai a dauko ta sai da atarugu da aka eh, albasa da atarugu ko aka aka Eh amma ba sai ya gama nuna ba. Eh ina kan wuta ne za a zuba atarugu da albasan an jajjaka shi ya yi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna da wa muke magana? ya barka da aiki. Barka da warhaka. Sunana Murtala ne na kiran ku daga garin gasa da yake a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To masu gaskiya a muna ƙara jan hankali da mazaje masu danganci ko wasa da saki. Wato shi abubuwa guda hudu a rayuwa ba a wasa da su ba a wasa da mahalicci Allah ba wasa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da saki ba a wasa da magana aure ko da wasa ka furta saki ka sani ta sauku shi sa da yawa fa mutane suna zama ne ba da aure ba saboda sun yi kurakure ban sani ba ko mata ma me na tsorata su da sakin banda son zuciya to Allah ya sa a ji a gyara da fatan za ku tashi lafiya mun gode murtala da wannan ra'ayin naka har yanzu dai daga jihar kaduna ga wani kira ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam Sunana Alhaji Musa Garu, da rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa barka da shigowa zauren menene gudunmuwar ka yau? To alhamdulillahi kamar yadda na ji shi dan kwana Murtala shi ma dan fara bayani shi dangane da wannan maudu'i ne ana magana kan wannan magana rashin kowa wasa da aure ko kuma wasu abubuwa da sauransu. Hello? Muna jin ka muna tare da kai. Yawa. yawa to ya kamata a ce su kansu mata ko kuma in ce miki magidanta su kasance suna tsayawa su rike komai ya kasance tsakani da Allah kuma duk abin da kai inda kai tsakani da Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake ka amma idan kana yin abu kana sako sako da shi ko kuma kana yi dan ko kuma kana yi ba dan abin da Allah subhanahu wataala ya saba nan dinka ba to bayan ga akwai matsala kuma da yawa idan misali aka ce mace tayi aure tana wasa da auren ta ko kuma tana wasa da wasu abubuwa wanda ya shafi ita kanta da mace rayuwarta to kin ga akwai damuwa a ciki da haka fatan mu dai Allah subhanahu wataala iya mana da iyawarsa na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kano Kaduna Najeriya na gode a tashi lafiya madalla to ga wani kira kuma daga jihar Niger Assalamu alaikum alaikum assalam barka da warhaka da ba muke magana yawwa Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba to malam Ibrahim muna jin ka so gaskiya magana ɗaya ce game da mace-macen aure musamman a bangaren mu musulmi magana ɗaya ce abin da ke kawo mana ja wannan jahilci gaskiya. Domin saboda idan da muna mun karanci addinin musulunci sosai yadda ya kamata to insha Allah za mu samu sauki mace-macen aure a tsakanin junanmu ra'ayin da zan faɗa kenan. To mun gode Malam Ibrahim da wannan kira naka. Masu saurare har yanzu dai kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma dai bari mu ɗan numfasa ku shakata da wannan waƙar. Ba ta cuta ba, ga kira daga jihar Kaduna da wa muke magana. jama'a kai mana afuwan kiran da ya shigo daga jihar Kaduna ya goce. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. saurare da alama dai yau dai da waya Malam Ibrahim daga jihar naija ne za mu dasa aya. abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin da Mr. Chan da ya daidaita mana sauti da Des mcconnan da ya bada umarni. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. ne